الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الايات الهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته to yau kuma goma ga jimadal akhir ko hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da 20 ga watan april miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 gashi kuma allah tabaraka wata Allah) ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadus salihin in ba ku manta ba muna cikin kitabul umuril manhiya anha al'amurra waɗanda aka yi hani daga gare su muna cikin babi mai bayani game da haramcin ƙarya mun karanta ayoyi da hadisi guda hadisan abdullahi dan mas'ud wanda yake ciki na akwai hani daga yin karya, ko to yau tare da yadda Allah za mu tashi hadisan Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya ce wa an Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha idza itmina khan wa idza haddatha kadhaba wa idza ahada gadar wa idza khasama fajar muttafaqun alaihi wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi ɗan amr ibn al-as yarda Allah tabbata gare su cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce arba'un abubuwa guda hudu ɗabi'u guda hudu man kunna fihi duk wanda sun ka kasance gare shi kana munafiqan khalisa ya kasance munafiki tsantsar munafiki tsantsar munafiki wa man kanat khaslatun minhunna duk wanda wata ɗabi'a ta hudu nan ta kasance ga rai wanda adda ɗabi'a guda daga cikin hudu nan kana fi khaslatun min nifaqin to ɗabi'a ta munafunci ta kasance gare hatta ya da a sai ya barta na farko idan ito mina in an ka amince mishi khana sai shi yaudara sai shi ha'inci ya ci amana kaga maci amana cin amana kenan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafunci wa idan haddasa in yayi zance kadhaba sai ya killa ƙarya ne mahallin shahidin mu ko muna cikin babi mai bayani game da haramcin ƙarya ashe kenan ƙarya ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafukai Wa'iza A hada in yayi alƙawari dara sai ya walwale alƙawarin shi yaudara yaudara anan ne walwala alƙawari nau'i ne na yaudara Wa'iza idza khasama in yayi husuma yayi jayayya da wani ya husuma da wani fajar sai shi fajirci fajirci shine saba ma Allah in yayi husuma da wani sai ya saba ma Allah ma'ana ya fajirci muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim sun ka hadu akan fitar da wannan hadisi kun ga hadisi ne sahihi muttafaqun alaihi ko to menene ma'anar wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗannan abubuwa guda hudu suna daga cikin ɗabi'un munafunci duk wanda hudu ya duk wanda ya kammala hudu ɗin nan to ya kammala zama munafuki munafuki ne tsantsar munafuki sai malamai sun kace munafunci ya kasu kashi biyu akwai nifaqul amali akwai nifaqul i'tiqad nifaqul amali shine munafunci na aiki wannan nau'i na munafunci nufaqul amal bai fitar da mai shi daga addini haramun ne yana daga cikin manyan kaba'irori kan nufaqul amali amma ba kafirci bane sabanin nau'in munafunci na biyu nufaqul i'tiqadi munafunci na i'tiqadi munafunci na addini kenan kamar yadda Allah ka ce ma wasu wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bi mu'minina yace yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma una illa anfusahum ma yash'uruna fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdhibun to kaga irin wannan munafunci wanda ya shafi aqida shine munafunci na itiqadi shine mai kai mai yi ga fita daga addini shi ke fitarwa daga addini ina fatar kun fahimta munafunci ba na itikadi shine bayyanar da sabanin abin da a cikin zuciyarka munafunkai munafukai ba su yadda da addini ba ba su yadda da addinin musulunci ba ba su yadda da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama amma saboda tsoron sun ga irin yadda ana ana fatattakar kafin rai kada irin ta ta faru gare su sai su zo akan ƙarya sai in sun ka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce mun yi imani kamar yadda Allah ya faɗi farkon surar su suratul munafiqun yace idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna kaga munafukai waɗanda ba su yadda da addini ba saboda tsoro kada abin da fatattakar da ake wa kafirai kada a yi musu sai su zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce mai amanna su ce mun yi imani alhali ƙarya suke yi Allah ya ce wa mahun bi na ba mu'minnai bane to ka gani irin wannan munafunci bayyanar da sabanin abin da mutum ya boye cikin zuciya na abin da ya shafi addini wannan shine nifaqul i'tiqadi shine munafunci na aƙida wanda ke kai mai yi ga fita daga addini irin waɗannan nau'ukan munafukai kafin rai ne amma nifaqul amal shine munafunci na aiki nan ba ga aƙida yake munafuki ba ya yadda da Allah ya yadda da manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yadda da addinin musulunci ɗari bisa ɗari ya yadda da alƙur'ani amma akwai wasu ayyuka waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya da kilayarin cewa waɗannan ayyuka ne na munafukai to yana da ɗai ko biyu ko uku ko duk hudu ɗin daga cikin wa'annan ayyukan to waɗannan ayyuka da annabi ya dikilarin ayyukan munafukai ne to su ake kira nifaqul amali munafunci na aiki yanzu misali kamar ƙarya shi kenan da mutum ya ƙilla ƙarya guda ya kafirta a'a bai kafirta ba amma dai ya aikata haram don me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarya ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafukai da an baka amana guda ko ta dukiya ko ta mutunci ko ta wani abu dai duk dai abin da ake kira amana da an baka amana guda ka ci shikenan ka kafirta kaga cin amana bai kai mutum ga kafirci amma dai ya aikata babban laifi don me saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya cin amana daga cikin ɗabi'u na munafunci ko ko ayyuka na munafukai hakan ga walwala alkawari ya ce zai baka abu kaza sai ya fasa ya ƙi baka kaga ya walwala alkawarin da ya mako yana daga cikin walwala alkawari cewa zan yi abu kaza ka ƙi ko ko ba zan yi ba ka ta kai ka ka walwala alkawari alkawarin nan ko tsakanin ka da Allah ne ka ɗaukai ko ka da mutane yan uwanka shi nan da mutum ya walwala alkawari ya kafirta a'a bai kafirta ba amma dai ya aikata babban laifi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa walwala alkawari aiki daga cikin ayyukan munafukai ina fatar kun fahimta to shine ma'anar wannan hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyukan na munafunci daga cikin ayyukan munafunci akwai guda hudu wa'annan ba su ne ba kawai amma dai waɗannan su annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin wannan hadisin ya ce duk wanda sun ka kasance gare ya kammala waɗanga ɗabi'un guda hudu to ya zan munafuki tsabatanin munafuki. amma munafuki na aiki ba munafiki na itikadi ba duk wanda kuma ɗabi'a guda daga cikin hududin nan ta kasance ga rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafukai har sai ya ba wannan ɗabi'ar ma'ana kamar annabi yana kira ne ya yi ƙoƙari ya tsalkaka daga wannan ɗabi'a ba ɗabi'a ce mai kyau ba ina fatar kun fahimta na farko annabi ya ce in an ka amince mai shi ha'inci amana kowa ya san matsayin amana ga addinin musulunci ko duk abin da yake amana ne abubuwan da shari'a ta sa amana ne suna da yawa akwai amana ta dukiya kamar misali kayan rance gare shi to haƙƙi ne gare ka biya in allah ya hore ma ko ya baka ajiya ajiya amana ce yana fatar kun fahimta wani don allah ga abu ka za ka ajiye mini to amana ce an ka ba kakka tafi ka yawa da kaggara ma da abin nan da an ka baka ajiya eh? yaya hadisi yake cewa wanda an ka ba amana amintacce ne na fatar kun fahimta don haka da ganin an ɗauko wanda almuda'u aminun wanda an ka ba ajiya amintacce ne da ganin an ɗauko abu an cewa ne don allah ka ajiye min a ya nuna an yadda da kai kenan to i ƙoƙari yaddan nan da an kai ka nuna yarda jin mutum kake ka ajiye abin nan tsakani da Allah amma ya baka ka ce a gaban za ta faɗo sai ka teka yau da kan gada ma ka ci amana na fatar kun fahimta ga abin da ya shahi dukiya kenan hakan ga akwai amana ta mutunci ta mutunci haƙƙe ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hudubar da yawa musulmi ga hajjin bankwana ranar arafa yace inna dama'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmaci mikum hadha fi baladikum hadha fi shaharikum hadha lalle dukiyoyinku da jinainanku da mutuncinku duka haram ne gare ku haram ne ka ci dukiyar mutum ba bisa haƙƙi na shari'a ba haram ne ka zubar da jini ne ba bisa haƙƙi na shari'a ba haka haram ne ka ci mutunci ne ba bisa haƙƙi na shari'a ba kaga akwai amana ta mutunci don haka haƙƙe ne gare kada ka ci mutuncinsa haƙƙe ne gare kada ka yi mai ƙazafi haƙƙe ne gare kada ka yi mai ƙarya wannan amana ta mutunci kenan gudansu duk kai yi ka amana ta ina fatar kun fahimta sannan akwai amana kuma ta tasiri in kire ka in faɗa ma magana sai in ce to amma siri ne kakka faɗa ma kowa to ka ƙara ba gaba wai kai ne wakilin bbc ka faɗi to ka ci amana ba mun yi babin wajabcin tsari sirri ba hifdhi sirri cikin wannan littafi ka gani ashe sirri shi ma amana ne malamai sun ka ce ba sai na buɗe baki na ce kakka faɗi sirri ba ne a'a akwai alamomin waɗanda ke nuna maganar da nake faɗa ma sirri ce ina faɗa ma sai in waiwaya me ma'anar waiwaya da ni domin in gani babu kowa kusa ashe waiwaya da ni kamar ina faɗa maka cewa ban sun wani ji ta kai ɗaya ni faɗa ma to ka ƙara ba gaba ka faɗi ka ci amana ina fatar kun fahimta ‘ya'yanmu da Allah ya ba mu kulawa da matanmu amana ne haƙƙi ne gare mu kula da wannan amanar don me da Allah ya sanya matan nan naka da ‘ya'yan nan naka da barorin nan naka ƙarƙashin kulawarka domin ka kula da su kamar yadda hadisi ya tabbata hadisin da imam muslim ya fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sai ya ce wa rajulun ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku kowannen ku makiyayi ne kuma kowannen ku za a tambaye shi game da abin da Allah ya bashi kiyo mutum game da mutanen gida ne iyalin gida ne makiyayi ne kuma Allah zai tambaye shi game da iyalin gidan nan nashi da ya bashi kiyo kaga ashe kenan matanka da 'ya'yanka na ce Allah baraka wata Allah ya sanya karkashin kulawarka don haka haƙƙi ne ka kula da su Allah ta baraka wata Allah cikin suratul tahrim yana cewa ya ayyu ayyuhallazina amanu an fusakun wa ahlikum naran wa ƙudu hannasu wal hijara alaiha mala'ikatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma ya ku wanda sun kai imani ku tsare rayukanku kukanku rayukanku ku tsare su wa ahlikum da kuma iyalanku ku tsare rayukan iyalanku kamar yadda an ce ku tsare naku naran daga wata irin wuta ina fatar kun fahimta ku tsare kanku ku tsare iyalanku daga wuta wa quduha wanda yake abinda an makamashinta abinda ake fura wutan nan da shi annasu mutane wal hijara da duwar wasu su ne abinda za a kunna wutan don a kana fatar ka zama cikin makamashin wuta kana fatar iyalinka matanka ko 'ya'yanka su zama makamashin wuta ashe dole ka tahi tsaye ga jawo rayuwarka ga yin da'a ga Allah ka hana mata saba ma Allah mun karanta hadisi sai cikin wannan littafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an kewaye aljanna da abubuwan da rayuwa ke kyama abubuwan da rayuwa ba ta so sannan an kewaye wuta da abubuwan da rayuwa ke so ma'anar wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam shine duk wanda ya biye masun zuciyar rayuwa ta tabbas zai shiga wuta hakan ga duk wanda ya hana ma rayuwa ta abin da take so to shi ko zai shiga aljanna Allah ka sanya mu aljanna to shine sai Allah madaukakin sarki yace ku kare rayukanku tsar rayukanku da kuma iyalanku daga wata irin wuta wanda yake makamashinta abin da ake hura wutan nan shine mutane da duwar wasu Allah ya ha mala'ikatun kan wutan nan akwai wasu irin mala'iku Gilazin masu kaurin fushi shidadun um, masu kaurin jiki ƙatti, bulun bulun shidadun masu tsananin fushi la ya asuna Allah ma amaran ba su saba ma Allah ga abin da ya umarce su wa ya yaf'aluna ma yumar suna aikata abin da an ka umarce su kawai don haka da Allah ce akan ma ba su tsayawa tunanin wani ne fa a kara makallahu ne ko sabbe ne ba ruwansu da kai da Allah ya ce a kama ka luhu sun thumma aljahima salluhu an gama sai su kama ka husa ma sarƙoƙi su jefa su eh, yi mumu mumu da ma baka yi ƙarshen su ba kaji Allah ya kira su gilazon shidadon madalla don haka mala'iki guda yana iya jicci duniya bale kai dan kiyashi eh? to menene ma'anar mu kare rayukanmu da kuma iyalanmu daga wuta dole na mu ja rayukan mu ga yin da'a ga Allah sannan mu hana mu rayukan mu daga saba ma Allah menene kare iyalan mu dole ne mu jawo iyalan mu ga yin da'a ga Allah mu hana su daga saba ma Allah to kaga abin abin ban haushi abin ban mamaki mataki na farko na yin da'a ga Allah shine zuwa makaranta kamar yadda hadisi na qudsi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce allah tabaraka wa ta'ala ya ce ta'arifuni qabla an ta'budun fa in lam takun ta'arifuni fa kaifa ta'budun ku sanni tukun kafin ku bauta min kaga ashe kenan a fara zuwa makaranta a yi karatu kafin a bauta ma allah ibadan nan da allah ya wajabta a kanmu to haƙƙi ne mu yi ta allah basiracin ina fatar kun fahimta ba mu yi kamar ra'aitan nasu ba mun ji hukuncin kan mai ibada kamar ra'aitan nasu tun cikin ƙawa'idi ko to ka gani don haka duk abin da za ka yi na bautar Allah dole ne ka yi shi ala basiratin to lokacin na ake ma fatar Allah ya karba Allah ya karba mana ibadodinmu to kaga ashe zuwa makaranta shine mataki na farko na da'a ga Allah hakan ga kuma zuwa zuwa makaranta shine mataki na farko na hana rayuwarka daga saba ma Allah domin makarantar nan ce zaka sanin me Allah ya umarni ka ta yi ka zan mai da'a ga Allah makarantar nan ce zaka karanta abubuwan da Allah ya hana ka nisance su kaga ka nisanci saba ma Allah ko to sai ka iskan ma mutum shi a madadin kai ne yana zuwa makaranta amma ba ruwa ne da mata ne ba ruwa ne da 'ya'ya ne ko su tai ko ka su tai wannan ruwan su kaga ya bi bangare guda na umarnin da wannan ayat ta zo da shi ya kafirce ma guda ku abinda Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum naran ku tsare ku da iyalin ku daga wuta ashe kamar yadda ka tilasta ma rayuwa ka duk aikin da haka lokacin zuwa makaranta ya ka aje ka tafi to haka haƙƙe ne ka kula da 'ya'yanka cewa lalle lalle ka tabbatar da sun tafi makaranta amma bai ma'ana ba ka ɗauki littafi ka tafi makaranta kai ɗaya ka ƙumi daɗin ka kai ɗai ga matanka nan da 'ya'yanka nan kamar bisa shi ba ruwanka da su sun tafi makaranta ko ba su tafi damu ba wannan tsakani da Allah ka ci amana na fatar kun fahimta in ana neman maci amana to a kamo ka ka ci amana ka ci amanar matan nan ka ci amanar 'ya'yan nan sannan ka ci ta kanka don babu sadda za ka shiga aljanna Allah ya sa su wuta don ƙarƙashin wa an ka sanya tarbiyyarsu ƙarƙashin ka an ka sanya tarbiyyarsu to ba kai musu tarbiyya ba to yana yiwa a sa su wuta su ɗaya ba da kai ba in dai wuta ta sai dai ku shiga tare don hakan ga ina kira ga magidanta 'ya'yan nan da Allah ya ba mu to haƙƙi ne amana ce Allah ta baraka wata Allah ya sa ƙarshen kulawar mu mu kula da amanan nan bai yiwuwa ka bar ɗanka kamar bisa duk abin da ɗanka ya ga dama ya yi duk inda ya ga dama ya zo duk aikin da ya aikata ya aikata duk abokan hulɗa ba ruwanka da waɗanda eh, eh, eh, ɗanka ka hulɗa da su haƙƙi ne ka yi monitorin ɗanka fa yadda an ka ce ka tsare rayuwarka daga saba ma Allah haka an ka ce ka tsare rayuwar ƴaƴan nan da matan nan naka don haka dole ka kula da su da matanka da ya'yanka dole ka kula da mi suka yi ba yau ka kyale su boye kai hankuri gare ka ko sanyin hali gare ka i don't care attitude to irin su ne masu i don't care attitude annabi ce ba su shiga aljanna la yadkhulul la yadkhulul jannata duyuthun duyuthun mara kishi wanda babu ruwa nai ya ga 'ya'ya ne ko mata ne suna saba ma Allah wannan bai bata mai rai to iri ne annabi ya ce mara kishi bai shiga aljanna wanda bai kishin iyali ne bai shiga aljanna don haka zan mai kishi sannan ɗaya za ka shiga aljanna ka kula da 'ya'yanka da matanka me suke yi musamman yanzu da al'amari ya lalace yana yiwa gidanka kai kasa dokoki duk abubuwa na sakon Allah irin fina-finan gana banza da ake kallo masu shigaltar da yar masu lalata tarbiyyar yar da mata kasa doka gidanka ba a kallon su to amma ɗanka sai ya bi aboki ne sai su gidansu ya kallata ka gani dokar da kasa ta zan ruhun don yan bori kenan an rufe gaba ba a rufe baya ba nan gidanka ba a kallatawa amma 'ya'yanka suna zuwa makwabta ya bi aboki ne ya ta gidansu a kallato duk abin da aka gudu dai ba ganin ba to ya gano in ya zo kingin waɗanda ba zo bai ba su labari in ya ba su labari sun kaji abin da ya gano jiya gobe yana barin su sai ya ja kanne ne sai su tai tare kenan ina fatar kun fahimta don haka ya zan wajibi mutane su kula da 'ya'yansu baya halatta ka kyale ɗanka kamar tunkiya kamar bisa duk abin da yaro ya ga dama ya yi ga yara nan ba su da aiki sai ka ga yaro ƙarami da waya ko yarinya karama da waya tsakaninku da Allah jama'a kuna ganin wayoyin ga alheri ne ga yar ƙanana wallahi ba alheri ba ne su ta farko inda illarsu za ta bayyana shine karatun da yaran nan ka yi da karatun Allah da karatun boko duk za ga sun lalace sababi ya wayoyin nan tun yaro ya saki kiɗe kiɗi, da togo togo togo aka ce musu ko shin togo yake ko togo to duk dai abinda da dai kuka yi da sauran wasannin nan da aka yi ta waya eh da sauran abu in ba ku iya buɗe bakin ku kama bakin ku bari ne in haɗi da bayan amma ku kama min gunguni ban ji abin da kun kace ba ha to game game ɗin da ake yi ta waya yaushe yaro ya yi su yaushe ya nazarin karatun da an ka faɗa mai in karatun allah ne in na boko don haka duk wanda ɗana yake da waya ya bari ƙarshen tam ya ansu report card ta yaro ne ya ga yadda abin da ya ci zai ga cewa ya lalace ya ja da baya kwarai bisa ga wanda ya saba yi da wuri don ku raba yaran ku kanana da wayoyin nan waya ba aikin yaro karami ba ce balle yarinya mace ka sai waya ka ba ɗiyarka to da ƙarshe kenan ba ka ba buɗa mata hanya ba sai ta yi masoya sai a shiga facebook sai ta kama abokai ko da haka a hama wasu abubuwa sun shiga abubuwa sun lalace muna roƙon Allah ya shirya da mu don haka haƙƙi ne mu kula da tarbiyyar 'ya'yanmu ya ko musulmi hakan ga shugabanni su ma shugabancin nan da Allah ya basu akan talakawansu amana ce Allah ya basu wajibi ne yadda kaka kula da kanka da matanka da 'ya'yanka haka talakawanka da ƙarƙashin kulawarka ka kula da su haka nan to kaga in ana haka wa zai zo ya ce a bai shugabanci in ana shugabanci irin na na umar dan khattabi ba bambanci tsakanin mai mulki da talaka ba bambanci tsakanin ɗanɗan mai mulki da ɗanɗan talaka kowa ana ba kowa duk yan ƙasa ana ba su equal treatment wa zai zo ya ce a bai shugabanci yana da wahala amma yau kadiba yadda aka kara ka yana da kashe-kashe a kashewa ne mun ga yana son ya kawo mana matsala ga jam'iyyar nan tamu a ta a kashe shi kadiba girman kashin mumini fa Allah ta baraka wa ta'ala cikin Qur'ani yace wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu na khalidan fiha wa gadi ballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azima yanzu ka yarda akan siyasar ka ta banza wasai yara wadda ka wucewa anytime me bambanci tsakanin siyasa da wasan yara ba su da bambanci yadda ka ga yara in sun kai wasa yanzu in an kai ruwa ga damina ba sai yara su zo su yi daki ba na kafa sai yaro ya aza kafa ta ya tula ƙasa ya yi ɗaki in an ka ƙare ya jin yunwa sun ka jiwa ya za su a ɗakunan nan shi zai sa ƙafan nan ya kashe ɗakin ya sheƙa zuwa gida ya shafura to yadda ka ga wasan yara haka siyasar demokuraɗiyya ki shiri gara ma wasan yara don ita wasan yara in sun kai har su ƙare ba su samun zunubi amma ko shiga cikin demokuraɗiyya ya saba ma Allah ba zai fita lafiya ba in har bai kafirta gaba ɗaya ba to ba zai dai dawo ma musulunci lafiya lau ba fallon yarji a ilil islami saliman ba zai dawo musulunci lafiya lau ba sai dai ta yi mai alka ga musuluncin nan ta dashi to yanzu akan wannan barnat kuma kaka cewa a ta a zubar da jinin musulmi kuma kila ma ba ko mutum guda ba kafin a ƙara kamfen ɗin nan allah ɗaya san adadin mutanen da an haka shi aka waɗanda aka ganin za su kawo sun zan tumbling blocks sun hana ruwa gudu don haka a kashe shi don mu ci zaɓe in ba kashe shi an kai ba ba za mu ci zaɓe ba zai kawo mana matsala zai kawo mana matsala ga zaɓen zai kawo mana matsala ga abu kaza don haka a a kashe shi kun gani don haka ga talakawan nan da Allah ya sa ƙarƙashin kulawa ku haƙƙin ku ne sayyidina Umar dan Khattabi da ya zan Amirul Mu'minin yawo yake yi cikin dare rariya rariya yake yawo cikin garin Madina ya ji in akwai matsala sannan haƙƙe ne gare shi ya tabbatar da wani ɓarawo da wani hayar kila ba da daddare suka yawo ba duk wani mugu mai cutar da mutane cikin dare to umar ɗan khattab ce in ya koma gida na ya kwanta wani mutum guda da cikin musulmi ya cutu sai allah ya tambaye shi don haka shi kam da musulmi ka kwana da daddare shi lokacin nan bai ga eh, irin kwana ba yana nan yana yawo don ya tabbatar da ya kare dukiyoyi da rayukan musulmi to yau ba shugabanni su kare ba yau duk ta'addancin da ka san ana yi ga ƙasa shugabanni ke sa ana yi duk wanda ka ga an kashe su sun ka san an kashe shi duk gidan da ka ji an shiga an yi sata su ne shugabanni yau suna da ƙungiya ta hayar kilas suna da ƙin ƙungiya ta amdu robas waɗanda ka shiga gidajen mutane suna terrorizing suna harasin ɗin mutane cikin gidajensu wani bai goyon bayan mu don haka sai ya tura dama ya sai musu bindigogi dama tsofaffin sojoji ne ina faɗin wannan maganan ne don su san mun san abin da suke yi ina fatar kun fahimta su san mun san abin da suke yi wasu tsofaffin sojoji ne an ka ɗauko su ne an nan suna ka duk wanda ba a so sai a tura shi a ce su kashe shi wanda ba a so sai su shiga gidanai in ana son a kashe shi su kashe shi in ba kashe shi ake so ba sai su sa adduna su sassarai ya danganta dai da umarnin da mai gidansu ya ba su shi mai ba su umarnin wanda ba a son a sara sai a sa a yi mai duka cikin iyali ne a yi mai duka don a bashi tsoro a faɗa mai wallahi ka zo ka bi mu ko wallahi in mun ka sake dawowa to yanzu kaga mai ma duka yanzu next time in baka bi mu ba in baka bi jayayya don baka bacin mai gida ba wallahi in mun ka dawo kashe ka za mu yi to kaga don ya tuha maka ne asiri yanzu ba dole ya bi ba ai ba haka aka mulki ba wani kuma da aka gani kila mai karamin laifi ne amma dai bai tare da su shi ko sai a sa a shiga gida ne a yaye mai gida gaba ɗaya a yi mai sata kaga an karya shi wani kuma a sa a kunna mai wuta ga gida wallahi wasu gobarorin da aka yi ina yi muku rantsuwa da Allah ba gobar Allah da annabi bace ba wutan nefa bace ba wutan murhu bace wallahi kunna ta da akai wasu ne ake sa suna kunna mai gidajen mutane wuta ina fatar kun fahimta kuma waɗannan abubuwan duka ana yi ne saboda manufofi na siyasa ka diba rashin imanin waɗannan mutanen ka ta dattijo magidanci yana fafatukar nema abin da ya cika zo ka kunna magida gida ne wuta da kaya ne da na iyali ne su kone kuma sun haka ya gama lafiya wallahi ba za a gama lafiya ba don haka muna yi musu nasiha masu yi su san an san abin da suke yi su ji tsoron Allah su bari haka ba fa tura in ta kai bango fa shi ke sa a samu 'yan kundin bala kuna cin mutuncin mutane kuna tozarta mutane kuna kuntata musu kuna harasin ɗinsu in tura ta kai bango fa wasu abokan hamayya ku za su yi nasu kungiya yadda kuke da kuɗin sayin bindigogi haka waɗancan abokan hamayya ko suna da kuɗin sayin bindigogi sai su te su sau bindigogi su ma su samu nasu haya da kila su ba su ko kuma a kama kashin ku da ku da yaran ku in kai kana da matsara tare da kai kana da yaya su ma suna da matsaran kuma 'ya'yan da yawan su ma shaye-shaye su kai ba sai a cire can mashaya ba a kashe kana da mata kana da yan uwa kana da magoya baya wa'anda annan suna taimaka maka ga abin da annan kana yi ai gudan su duk an ka taba kamar an taba ka don haka ku ji tsoron Allah muna yin nasiha masu yi su ji tsoron Allah tsakani da Allah shiga gidajen mutane da ake yi ana kashe mutane wallahi ba mutuwar Allah da annabi bace hayar kilas ne daya wasu mutane da ake shiga gidajensu ana terrorizing ɗinsu wallahi ba barayi ba ne tura su an ka a ta gidan wani a kwashe duk abin da gare a amshi kuɗi ne a amshi abin da ya mallaka a amshi na iyali ne wato an gurgunta shi kenan an ji yana da ƙudurin hitowa takara amma yanzu alhamdulillah mutane sun farawa kansu kiyamun laili akwai wani yaro shekarun jiya da an ka shiga gida na mabera yana cikin 'yan adawa waɗanda an ka yi da kilayar don kusan harkar siyasa ce wasu masu bindigogi sun ka shiga gida ne da dare allah ya bayi sa'a yana tashi bindiga ya halbe guda haka ya kamata ku zan kai bai halatta yau musulmi ya zanna baya da bindiga ba baya halatta dama Allah ya yi umarni ya ce wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwati wa min ribatil khayl <clears throat> turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum ku yi musu tanadi na karfi cikin hadisi sai wanda imam muslim ya fitar manzo Allah ya hau mumbari ya ce ala innal quwwata arramiyu karfin nan da Allah ke nufi cikin ayat gatawa iddu lahum min quwwa karfen nan halbi ake nufi yau da mi aka halibi bindiga don haka baya halatta wani musulmi ya zauna baya da bindiga yau ko don kariyar kanka kakka taba kowa amma yan an sanan ma kana da bindiga ba shegin da zai zo ba gidanka in kuma ya ƙetaro kana da lasin in dai ba tare gidan nan kuka yi da shi ba ko ƙetare gidanka karfe biyu na dare ka kalbe shi kana halbe shi ka teka iskan ma kwamishinan yan sanda ka wada mai akwai share gidanka ya tura a zo a kwashi in ba haka ba ko ya faɗi abin da ya kai shi gidan karfe biyu na dare ya faɗi abin da ya don haka kwashe gidan karfe biyu na dare ni ni ce ka halbe shi yanzu duk taron sa yaron nan da ya halbe mutum guda sai sun ka ruga da gudu kaga shi ya nuna azzalumi inda jihadi sun ka zo suna gudu yawa ai abinda suke nema kenan a kashe su shahada suke nema amma da yake zalunci sun ka zo yi babu karfi ga azalumi. yana halbe guda bai ma halba daidai ba don shi ya halba inda aka rayu in ka tashi kanka halba inda aka rayuwa halba inda dole a mutu ko kwanuka ba su cika ba dole a yanke su ya mutu ran nan bai a hannun ka zo halbe ga hannu ko ga kafa ka halba ga kan zuciya duk wanda ka har in dai bulle da taba kan zuciya ka'ida ce a mutu ko ka halba ga kai matuƙar bulle ya shiga ga kwanya dole na a mutu dole na ran nan kana mutuwa ran nan that very day you must die dole ka mutu ya kamata a halbi azzalimi kenan wanda ya shiga gidan ka halbai ga kan zuciya ko ga kai amma bai kamata ka halbai ga kafa ba don me za ka halbi ga kafa shi in ya samu za a ga kafa zai halbin ka ko shigo gidanka da manufa biyu ya shigo ko dai ya zalunce ka ko ya kashe ka to ya haka kama shi kusa kai ina fatar kun fahimta amma dai kafin takaicen muna kira ga masu yi su ji tsoron Allah sannan su sani an san fa abin da annan suna yi an san abin da annan suna yi wasu kashe-kashen da aka yi duk wallahi ba wai mutuwar Allah bace kuma ba barayi bane hayar kilas ne suna na an yi haya tsohin sojoji ne hakan ga wasu gidajen da aka shiga ana sace-sace ba barayi ba ne ba amdu robas ba ne haya da kilas ne wai a gurgunta ka saboda siyasa takarar nan da haka sun yi kada kai don haka ashe tun da abu ya haka me ya kamata me ya mafita kowa ya tanadi tashi bindiga ya aje kaf ka taba kowa amma duk wanda ya ketare katanga ka karhe biyu na dare kam kaf ka koyi bismillah halba dai Allah ya shiryar da mu to talaka wanda Allah ya sa ƙarƙashin kula ku ya ku shugabanni amana ce Allah tabaraka wa ta'ala ya baku don haka duk dai wanda ya ci amana to cin amana yana daga cikin alamomi na munafuki ko sannan na biyu wa'i za haddasa kaza ba in yayi magana ya zuwa ƙarya ƙarya ga zance yana daga cikin alamomin munafukai to shugabanni maƙaryata kuna ji lokaci lokaci sai ka ji an ce an fidda biliyan biyu da miliyan ɗari uku don a rage bashi ka bincika dawa dawa an ka rage ma bashi iyaka kamfunan kasashen waje ɗai daga cgc wani cgc hayyau na gano wai kamfanin suwa ne cgc cgc ga da aka ɗauka kuɗin mu ana zuba cikin cgc wai kamfanin suwa ne ne akwai rashin gaskiya ga cgc nan kamfanin 'yan china kamfanin yanyan su ɗai aka eh, abin ga amma dai mutane 'yan kwangila indigenous contractors 'yan kwangila na gida 'yan ƙasa da ma'aikata da sauran masu biyan gwamnati bashi na cikin gida waɗanga ko naira goma baka jan an ba kowa kaga an yi ƙarya ko ba a yi ba an yi ƙarya kwanakin baya an ka ce an ba da kuɗi a biya pension idan ya mutum nawa an ka biya ta zama ƙarya yanzu gashi nan an yi hurjin musa an tara ciyamomi da sakatarori an ce maza maza a ta a biya kuɗin sabon albashi ga ma'aikatan ƙananan hukumomi an biya ba a biya ba domin abin da an kai dama ba su yi ba da ya fi abin da sun kai dama ba su yi ba ya fi abin da sun kai don haka mu as far as we are concerned ba a ƙara ma ma'aikatan ƙananan hukumomi albashi ba an da yi almundahana su da Allah kaga maganar da sun kai da mallaman makaranta ina mallaman makaranta an biya ka gani suna ta kuka to duk wanda ya sa su kuka Allah ya sa shi kuka wanda ya kuntata ma ma'aikatan ƙananan hukumomi da malaman makaranta Allah shi kuntata mai Allah ya sanya shi cikin kunci nashi wanda bai iya fitar da kai ne wani masoyi ne bai iya fitar da shi da ciki na faɗa mawa ku tashi tsaye ku yi addu'a me maganin azzalumi addu'a ku tashi tsaye kakku kai koke ga kowa ku tashi tsaye ku da kofa ga addu'a addu'a usaiful mu'min addu'a ita ce ta kobin mu'mini bai taba sarawa yayi kuskure ba ku tahi tsaye ku yi addu'a duk wanda ya zalunce ku Allah shi isan muku kuma Allah hijaye waɗannan miyagun azzalumai ya kawo na ƙware masu tsoron Allah masu tausayin talakawa ka gani don haka ƙarya ga zance ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafukai ashe in mun ka kira waɗannan shugabannin munafukai mun zalunce su suna da ɗabi'a ta munafunci ƙarya banda cin amana ko cin amana suna cin amana ko ba su ci suna ci kaga sun kammala biyu to sai na uku wa idza ahada gadar in yayi alkawari sai ya walwala alkawari shi ma saba alkawari alkawari ya kasu kashe biyu ko alkawarin da ka dauka tsakaninka da Allah me ya alkawari tsakanin mu mutane da ubangijin mu shine mun yi alkawarin za mu bauta mai alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta abudu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa ha za su ratun mustaƙimun ashe ban yi alkawari da ku ba Allah ke tambayar bil'adama. ashe ban yi alkawari da ku ba ya ku yan adam Allah ta da shaytan cewa ba za ku bauta ma shaitan ba innahu lakum lalle shi shaitan gare ku aduwwun mubinun maki ne mai bayyanannar kiyayya wa ibudu ibuduni cewa ku bauta min ni dai kaga kenan mun yi alkawari da Allah cewa zan bauta mai shi ɗaya ba zan bauta mai shaidan ba to wannan yana daga cikin alkawari ga Allah mu tsaya mu bauta mai sannan alkawari tsakaninmu da 'yan uwanmu in kawwa mutum alkawarin zan ba haka za ko an yi alkawari karfe tara za a yi mitin ka tabbatar da karfe tara ta yi manan wurin mitin din nan ba sai tara ta buga gida sannan ka bar gidanka ba ka saba alkawari in ka isa tara da minti biyar tara da minti goma balle tara da kwata balle tara da rabi ka saba alkawari in an ka ce karfe tara za a yin abu kaza to inda za a yin abin nan tara ta yi ma ku kalli shugabanni yau in an ka ce shugaba zai zo karfe tara to kila sai bayan azuhur zai zuwa mutane za su zo tun kafin karfe tara don tarbonai amma shi abba isa da nan sai bayan azuhur kuma bai dauka yi laifi ba muna roƙon Allah shi kawo mana canji na alkhairi ka gani shekaran jiya banda jiya kafin jiya muna cikin matsanancin zafi ko amma Allah cikin iko ne sai ya canza yanayi gaba ɗaya ya jaya zafin nan ya kawo mana yanayi na damana cikin lokaci guda ba wata wahala ba wani a tarbunan a tarbunan cikin iko ne ne wannan don ya nuna mana ba abin da ya gagare shi ya Allah muna roƙonka da ƙarfinka da ikonka da hikimarka da buwayarka wadda kake sarrafa al'amurra ya Allah ya daka canza muna yanayi cikin lokaci guda muna cikin matsanancin zafi fuskokinmu sun takura saboda zafi da mu yau ga fuska kowa ta waye kowa je ya kwana cikin ni'ima kowa ya kwana cikin farin ciki nefa je ta ji kunya su ɗauki wuta ba mu damu ba ina fatar kun fahimta to ya Allah yadda ka kawo mana canjin yanayi ya Allah ka kawo mana canjin shugabanci a Najeriya ya Allah ha kawo mana canji yadda ka faranta zukatanmu jiya kowa ya kwana cikin annashuwa ya Allah ka kawo mana canji Najeriya na shugabanci wanda za mu yi annashuwa da shi Allah ka canza mana waɗanga azzalumai ka ba mu bayan ka masu tsoronka masu tausayin talakawa to shine annabi ya ce in yayi alkawari ya walwale don haka walwale alkawari ya ku jama'a ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafukai wa idha khasama in yayi husuma yayi jayayya da wani fajar sai shi fajirci ya saba ma Allah malamai sun kace fajirci ga husuma ya kasu bangare biyu na farko ko dai mutum ya yi iddi'a'in abin da ba gaskiya ba ko kuma mutum ya musanta abin da yake gaskiya misalin wannan shine wani na biyar ka bashi karanci naira dubu garai saboda aminci bai damu da sa shaida ko an ka rubuta ba ba su a ka'idoji ba a sa shaida kuma a rubuta to saboda amince ma da yayi ba a sa shaida ba kuma ba a rubuta ba ya ɗauka dai saboda aminci naira dubu ya baka ran nan lokaci ya cika ya zuwa da batun naira nan dubu har lokaci ya wuce kace wadanne naira dubu wayanda kan ranta wallahi ni ko ɗari ban ranta ba gare ka kaga ya musanta haƙƙi wanda yake kuma ya, sani tabbatacce ne a kansa to wannan yana daga cikin fajirci ga husuma ko kuma a'a kana jayayya da mutum sai ka yi iddi'a'in wani abu da ka san karya ne ya za ka yi ka yi implicating dinai? sai ka ce ai ina ranta ma naira dubu sai ka ce ka samu sojojin haya irin wa'annan da aka biya su yi rantsuwar karya kotu ka san akwai irin su ko sai ka shirya da su mutum biyu ko mutum uku ko dai duk dai mutanen da kotu ke so ka sallame su abin da kaka so su zo su yi rantsuwa ta ƙarya cewa lalle kana biya ta naira dubu kuma su zo su yi rantsuwa in sun ka yi rantsuwa alƙali matsayi ne na mutum wanda bai san gaibi ba zai tabbatar da haƙƙin ko zai kore zai tabbatar da haƙƙi tun daga shaidu sun zo sun yi rantsuwa alhali kuma da kai mai iddi'a inda su shaida ka duk ƙarya kuke yi wannan yana cikin fajirci ga, ga husuma ina fatar kun fahimta kana faɗa da mutum kila an samu bambancin siyasa kai kana wagga siyasa shi yana waccan ya za kai ka bata shi kawai sai ka killa mai karya ai lawadi yake yi kuma ka sani karya ce kake yi wannan yana daga cikin fajirci ga su ma wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafukai ko ku ai giya ya sha ko kuma ai zina yake yi ko matsafi ne dan sakarar society ne dan mafiya ne su ne ke shan jinin mutane ka ƙilla mai ƙarya ka sani ƙarya ce kake yi wannan yana daga cikin fajirci ga husuma ina fatar kun fahimta abin ga in kun saɓani ya shiga tsakaninka da mutum ko ka yi iddi'a'in abin da ba gaskiya ba ko kuma ka kore abin da ka sani a gaskiya yanzu misali kwanaki shekaran jiya wurin tafsiri na tambaye ku tsakaninku da allah ana liwaɗi sokoto ko ba a yi ce ana yi haka ne ko ba haka ba ne kuna nan bisa bakakku ana liwaɗi sakuda ko kun walwale ana yi ko to amma wasu kuma duk wanda a sakkwato kuma ya san ana yi duk wanda a cikin garin sakkwato da kewaye ya san liwaɗi gaskiya ne ana yi kuma papa, babu kama hannun yaro sai dai wanda Allah ya tsare muna roƙon Allah ya tsare mu to saboda alaƙar ka da masu liwaɗi ka san suna yi amma kila jam'iyyar ku aggwada kaga yan anka ce suna liwaɗi sunan jam'iyyar ku zai ɓaci don sai a ce yan jam'iyya kaza ne ka liwaɗi ko ko kuma kila a a garin ku guda ko ku a a kila sana'a ku guda ko ku kila yaro ne kake mai gidanka ne amma dai ka san yana liwaɗi sai ka zo ka yi rantsuwa da Allah ƙarya ce ake yi kaga ka musanta me ka musanta abin da a gaskiya yana cikin fajirci ga husuma kamar shekarun jana faɗa muku wani ya bugo min waya wai in tuban ma Allah mutanen da nika wa kazafi suna lawadi ni ce a ah, to kai ka ce kazafi ni na yadda kazafi ni musu yaya za a yi a gano na yi musu kazafi a kai ni kotu mana a ce in kawo shaida in kasa kawowa sannan su kuma a neme su su zo in ni kasa kawo shaida su zo a basu alkur'ani su rance da billahi allazi la ilaha illa wa ƙarya ake musu basu lawadi kenan kazafi ya tabbata sannan nika yadda na yi kazafi amma ko guda ba a yi ba ba a neme ni in kawo shaida na kasa ba ba a neme su su yi rantsuwa sun ka yi rantsuwa sun ka rantar da kansu ba kuma an ce kazafi na kai musu jama'a wace irin shari'a ce wannan shari'a gatari ce don haka ga fili nan Allah shi gafarta ma babban malami na musulunci Muhammad Awal Albani wanda an kafi sani da albanin zaria kun san mala albani ko wata shekara ya taɓa wa'azi sai ya sayawa wa'azin nan take da 'yan an ƙiji ba a ƙi gani ba kun tuna wa'azin 'yan an ƙiji ba a ƙi gani ba haka ya samu wa'azin take to zan maimaita 'yan an ƙiji ba a ƙi gani ba na yi ta wa'azi ina cewa lewaɗi ya zan wutar daji akwai 'yan lewaɗi cikin shugabanni akwai 'yan lewaɗi cikin sarakunan gargajiya akwai 'yan lewaɗi cikin 'yan siyasa akwai 'yan liwaɗi cikin 'yan kasuwa nice kai abu ya lalace har cikin malaman addini akwai 'yan liwaɗi na faɗi haka na ko ban faɗi ba don allah don allah in za a adalci ƙaddara bello shi ya kashe ubanka ba iya kake iya annan ba don Allah yanzu wannan siffar mutum guda ce mutum guda shine dan siyasa shine dan kasuwa shine eh, ma'aikacin gwamnati malamin addini don Allah siffar mutum guda ce wannan to amma an kace sai a ce yawa wani kazafi sai a ambata wani wanda an karamma ni ba mutum guda ni ce ba cikin kowane jinsin al'umma ni ce akwai yan liwaɗi to abin da ya fi ban mamaki in an ce akwai yan liwaɗi cikin yan siyasa ba mamaki in an ce akwai yan liwaɗi cikin yan kasuwa ba a mamaki in an ce akwai yan liwaɗi cikin ma'aikatan gwamnati ba a mamaki amma abin da addaban mamaki wanda ba kasafai mutane ka yadda ba shine in an ce har cikin malaman addini akwai yan lawadi to albishirinku yanzu mai so ya tafi specialist hospital in bancin wani abu sai in ba ku room number wani malami na nan malami ne na addini duk ta yana can ta lalace yanzu maganar gada ne kai ma in ba darin jiya an ka sallamai ba yana nan kwanci specialist Ban ce specialist ta kano ba balle ka ce baka iya zuwa kano ta nan sakkwato nika nufi eh, eh, naira nawa aka biya kudin kabu kabu zuwa specialist to yanzu wani malamin addini dan nan cikin garin sakkwato yana nan kwanci dubura ta ta lalace yana nan kwanci asibiti malami ne daya yan an kiji ba a ki gani ba yanzu ba a yi sati guda ba birnin kabi ba makwabtanmu ba shi ma wani malami mai wa'azi daga cikin malaman ahalin sunna an amince mai kware babba ne an kama shi da yaro malami ne ɗan agaji ne yana daga cikin manyan 'yan agajinsu can an kama shi da yaro bayan mutane shiya sun yi mai duka wadda ta dace da shi sai an ka hannun tashi ga civil defense gemu gare irin nawa ce muku namu ne ahalin sunna yan civil defense sun ce to wannan gashi ka ci amana ta yi domin sun suna ɗoyin yare da gashi kan bai kamata ba za mu ɗebe ma shi sai sun ka ɗebe sun ka ce faɗa mana ba ɗebe to mai amfanin gemi gare mai lewaɗi ya ci amana gemu sai sun ka ɗebe mai gemu sun ka ce mai tsakaninka da Allah ka yi ko baka yi bai ce wallahi yi. tun yaushe kaka ce ya fi shekara bai yana yi kuma wallahi wa'azi yake yi yan an ƙiji ba a ƙi gani ba na haɗa muku sabon birni kwanakin baya an kama wani har da aiko min saƙo an kai sai an kai ni kotu ce wanda ya fasa Allah ɗebe mu ubanai albarka sadda an kama ka an ka ba ka kashi ina ina ina kusa sadda an ka ba shi kashi an ba shi kashi unguwarsu nan da aka mai da yaro an kai shi wurin 'yan sanda 'yan sanda sai da sun ka an shi dubu ɗari da hamsin garai wai saboda burga yana wa mutane burga wai wasu na tare da shi ba shi ba wai an sai an kai bello ya bukara ya mai kazai nice na ya mai kazai tun da nice a bashi kashi dubu ɗari da hamsin ɗin da ya ba 'yan sanda ni na ranta mai su ya ba su a dan neman shegin banza yan an ƙiji ba a ƙi gani ba in mun ka fara muku lissafin malaman addinin da sun ka shigo cikin sun zan 'yan kulab 'yan nuka 'yan sunuka har limaman juma'a akwai sunuka masu wa'azi 'yan sunuka kwanaki wani bugomin da abuja ɗan sakkwato ne amma abuja yake zaune ya ce malam mun ji wanka allah ya saka maka da alkhairi wallahi haka ne in ce tau ya ce mai akwai wani malami ya faɗi sunan malamin ya ce wallahi malam malami ne na amince mai sosai wata ranar da mashi ya ce in goya shi in kai shi wani wuri muna tafiya kawai sai ya sa hannu ya kama lalibar zakari na ci subhanallah ni kai shi ya shiga ya ga wanda zai gani sai ni buga mashin duka matsayi jira ne ba ne zo sai na faɗa mahaifina ni ci ga abin da mallam mai ce kakka koma inda yake yan an ƙiji ba a ki gani ba in ni ce in lisa fa muku muna kai la'asar mu abinda an nasihar mu maganan masu musantawa suna cewa kazafi ne wallahi tallahi ba kazafi bane suna na har cikin malaman addini suna nan masu sunukas sunuka ba wasu kirki ba ce abinda muka cewa kenan ba ta da kyau al'umma su kutum an ka halaka kuma ba abin kunyar da tafi a ce malamin addini malamin addini yana lawadi na faɗa muku sati biyu da sun ka wuce ban sani ba ko an ba sai beli ko da ni faɗa muku ni ce maganar da na kai wani ƙauyen sakkwato nan na faɗi sunan garin sannan nace akwai wani malami mai wa'azi yana wa'azi yana suka ga ahalin sunna nace muku yana gidan yari an kama shi da yaro suna da yawa shi yasa kaga malamai sun yi shu ba wai shu Allah da annabi bace da yawan su wallahi eh, sun sun shiga saboda bakin kwadai saboda bakin kwadai wasu kuma an ba su na ruha baki toshiyar baki manyan malamai na ce muku dubu ɗari ɗari aka aika musu ƙarshen wata masu bi musu dubu hamsin hamsin shin da jan an ba da an ba da figa akwai masaniya ko kaura da kai ne akwai masaniya ya nuna na sani dubu ɗari ɗari aka aika manyan malamai akan dubu ɗari shi kenan an rahe bakin kayan daga ka shiga wuta saboda dubu ɗari don haka yanzu ba a magana wai masu imanin su a wa'in na kawo bakin su ba su suka ba su yabo to wasu da ba su da arziki ma ƙarya ta ai ƙarya ce akwai ƙazafi na akwai mutane ƙazafi na inda duk kun ji mutum na ƙazafi na ya shiga memba ne ya taba ko ya taba ko an taba tashi muna roƙon Allah ya shirya da mu don haka a tubar ma Allah ya ku musulmi a tubar ma Allah liwaɗi baya da kyau to wannan shine fashin bakin hadisan ko muttafaqun alaihi wa qassaba bayanuhu ma'a haditha abi hurairah bi nahwihi fi babil wafa'i bil ahadi bayanin wannan hadisin tare da hadisin abu huraira bayanin su duka ya gabata hadisin abu huraira shi ko mai cewa eh, ayatul munafiki thalathun idza haddatha kadhaba wa idza ahada gadara wa idza itmina khana ba mun yoshe ba bayanin wannan hadisin na abdullahi bin amr bin al-as tare da hadisin abu huraira bin nahawi mai kama da shi bayanin su ya gabata fi babil wa bil ahd cikin babin eh, mai bayani game da cika alkawari mun yaushe baya wa nimna abbas radiyallahu anhuma annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an ya aqida bayna sha'iratayn wa lan yaf'ala wa man istama ila hadith qaumin wa hum lahu karihuna subba fi udhnayhi la'anuku yawm al-qiyamah wa man sawwara suratan udhiba wa kullifa an yanfukha fi harruh wa laysa binafiqin rawahu al-bukhari shi kuma wannan hadisi an karbo shi daga abdullahi dan abbas da Allah tabbata gare su ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi ya ce man tahallama bi hulmin duk wanda yayi kagin mafalki bi hulmin da wani mafalki lam yarahu wanda bai ga mafalkin ba yace nayi mafalkin kaza alhali ƙarya yake yi bai ga komi bai mafalkin komi ba wanda ya ƙarya mafalki kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullifa za a kallafa mai an yi aƙida ya kulle bai na sha'ir ta ni tsakanin sha'ir biyu kun san sha'ir ko ya sha'ir take kamar alkama kamar shinkafa haka sha'ir take to za a bashi ƙwaron ya sha'ir biyu a ce sai ya kulle su yana iya kulle su ma'ana gobe kiyama wannan ita ce azabar da za awa wanda ya karya mafalki na yi mafalkin abu kaza ko ga kanka ko ga wani alhali ƙarya kake yi baka yi mafalkin komi ba to annabi ya ce za a yi ta yi mai azaba za a ba shi ƙwara sha'ir biyu a ce sai ya kulle su a yi ta yi mai azaba sai ya kulle su yana iya kulle su annabi ya ce wallan ya fa'al gashi ko ba zai iya aikata ba yadda za a iya kullewa tsakanin ƙwara sha'ir biyu ba su kulluwa wannan na nuna tsawon lokacin da za a ɗauka ana mai azaba za a ci gaba da ya mai azaba sai ya kulle su bai ko iya kulle su ɗaya kenan wama ma ila hadithu kaumin duk wanda ya yi kokarin saurarin kaga wannan shine mahalli shahidin mu ƙaryan mafalki ashe ƙarya ko daga mafalki ka ce kayan mafalkin kaza alhali ƙarya kake yi to kaga yana cikin kaba'irori ga azabar da Allah zai magobi kiyama na biyu wa minista ma ila hadifa qaumin annabi ya ce duk wanda ya kokarin saurarin maganar maganar wasu mutane suna fira ka zo ka labe ka kashe kunne kamar ka zo da littafi kamar karatu haka alhali su haka saurare wahum lahu karihuna alhali su masu kyama ne ga ya saurari maganat ba su sun ya saurari abin da suka cewa ya zo ya labe yana sauraren abin da suka cewa annabi ya ce subba fi udhunayhi al'anuku za a zuba narkakkiyar darma cikin kunnuwansa biyu yau qiyamati ranar kiyama za a narke darma da mi ake narke darma da wuta wutar jahannama wutar jahannama annabi sallallahu alaihi sallama ya ce zafinta ya ninka wannan wuta sau 69 ma'ana ƙwara guda ce an ka ɗauko da cikin wutar nama sai da an ka sa cikin gulabe gulabe 69 ana ɗarwaya ta sallace sannan aka kawo ta duniya to ko ita wannan sallatacciyar ta duniya jibban da ta kai to ina ga waccan to da wutar jahannama ba da wutar duniya ba ko da wutar duniya an ka narke abu ji zafi nai to ba da wutar duniya ba da wutar jahannama za a narke darma ɗan an ka narke sannan a zuba ma a cikin kunnuwan nan da ka saurari maganar da bai kamata ka saurara shi wannan na nuna sauraren maganar wasu mutane alhali ba su sun ka saurara yana daga cikin manya-manyan zunubai ga azabar da Allah zai wa wanda ya yi Allah shi kare mu sai na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man sawwara suratan duk wanda ya zana wani hoto udhiba za a yi mai azaba wa kullifa kuma za a tilasta mai an yanfuka fi har ruha ya busa rai ga hoton nan duk abin da ka zana in dai abin nan da ka yi hoto ne abu ne mai rai to za a tilasta ma za a yi ta ma azaba gobe kiyama a tilasta ma a ce sai ka busa mai rai walaysa binafiqin bai ko zan mai iya busa mai rai ba kana da ran da zaka busa mai to duk wanda ya zana hoto hoton nan mai inuwa ne ko bai da inuwa da hannu ka zana shi ko da kyamara kaga wannan na nuna haramcin fotografiya ko sai dai na lalura za kana makaranta ga fom ka cika na neman makaranta an ce sai ka sa passport photograph kaga wannan na lalura ne za kana maka ana zuwa maka ba passport dole sai da passport kuma ana liƙa hotonka passport photograph kaga wannan na lalura ne da dai abin da ya kama da haka amma foto kawai na shawa kamar nan da kuka yi enlargement kuna sa ga falon gidajenku ko ofisoshi da wanda kuke yi kuna sawa ga ga album waɗannan tsakani da Allah duka haram ne wasu malamai sun kace inda yake haram sai in ya zan yana da inuwa wannan surutu ne kawai suka yi yana da inuwa ko baya da inuwa duka annabi ya nuna haram ne min nuna haka hadisin na na aisha ta ce wata rana manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya sai na samu wani kyalle mai hoton tsuntsu ne labule da shi labule na rufe kofa ta ba kawa ba ce da manzon allah ya dawo yana ganin kyallin nan mai hoton tsuntsu tsuntsun nan da aka kyalle yana da inuwa ko baya da baya da inuwa sai annabi huska ce ta canza ya ƙi shiga cikin ɗakin da na ga huska ce ta canza na ce Allah ya fashi hushin manzon Allah manzon Allah na yana don in yi makawa sai ya ce yake Aisha mafi tsananin mutane ga azaba gobe kiyama su ne masu yin kama da halittar Allah Aisha ta ce sai na ɗebe labulin nan na raba shi biyu ne filalla kaga ta lalata surat don haka tsuntsun da an ka ga labule ban san wanda ka iya hiddan mai inuwa ta yi ba ina fatar kun fahimta na farko kenan sannan na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sayyidina Ali ya ce ya umarci sayyidina Ali ya tai lokacin su suna zane ga bango sai a zo a yi zanen mutum ko a yi zanen tsuntsu ko zanen wani abu dai ga bango ya ce manzon Allah ya ce in bi bangaye ka in bau wata sura ga wani bango face na shafe ta zanen da an kai hoton da an kai ga bango yana da inuwa bai da inuwa da masu kama da wannan suke nuna cewa waccan magana magana ce kawai maganar yan sanda ce cewa sai in yana da inuwa yana da inuwa ko bai da inuwa me bambancin tsuntsun da aga labule da foton da annan ga takarda foton photograph me bambancin su duk guda ne don haka haramun ne baya da kyau karin kazan mai zane annabi ya ce ga hadisin abdullahi dan abbas annabi ya ce in har zane za ka to ka zana abin da baya da rai kamar ka yi hoton tukunya ko ka yi hoton icce ko ka yi hoton mota ko ka yi hoton rana ko wata ko fanka da abin da ya kama da haka ko hoton masallaci kaga waɗanga abubuwa duka ba su da rai amma hoton mutum ko dabba ko tsuntsu ko duk dai abin da a halittar allah to in ka zana ta annabi ya ce za a yi ma azaba kuma za a tilasta ma gobe kyamace ce sai ka busa mata rai kaga photographers suna da aiki duk mutanen da sun ka ɗauka hoto in dai ba na lalura ba ne to za a tilasta sai sun busa musu rai don haka da yau ya ku jama'a sannan akwai hadisi sahihi manzon Allah ya ce duk gidan da kare yake in dai ba karen da shari'a ta yi izini ya aje mala'ikun rahama ba su shiga gidan hakan ga duk gidan da hoto yake mala'ikun rahama ba su shiga gidan nan sai dai hoto na lalura zaka ce min to ai ga yan wazo biya akwai hoto kaga wannan na lalura ne yana yiwuwa kuɗinka sai ka kawo su bakin gida ka aje tunda an ce mala'ikun rama ba su shiga kaga wannan lalura ce da yan Allah ya kawo mana gwamnati ta musulunci waɗanga kuɗi duk waɗannan hotonnin duk shahe su akai sai ai hoton masallaci ko hoton ka'aba ko wani abu ga kuɗi amma ba hoton ba hotonnin kattan banza ba ina fatar kun fahimta wannan zamu aje shi na lalura to kwanonin mata da adda hoton murtalaha ko hoton obasanjo na dai san wangawawa ba a hoto ne shi kan ko wangawa mai babban baki wa ka hoto ne eh hakan ga zanna masu hotannin 'yan siyasa tulmi mai sarkin ya mutu sada an sabin kike ce duk wanda adda turmin nan ta yi mai tusa tukun sannan ta ke ce Allah ya ba to kaga waɗannan abubuwa dai duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna haram ne ko na farko shine wanda ya ƙaryan mafalki yace na yi mafalkin abu kaza alhali ƙarya yake yi sannan na biyu wanda ya ƙoƙarin saurarin maganar mutane alhali ba sun ya saurara sannan na uku wanda ya zana wani foto na wani abu mai rai to waɗannan duka annabi ya ce za a yi musu azaba rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi Ta hallama me ma'anar ta hallama man hallama bi hulmin ai kala yace innahu innahu eh innahu halama fi naumihi yayi mafalki cikin bacci nai wara'a kaza wa kaza kuma yaga kaza yaga kaza wanda ya karya cewa ya ga wani abu kamar yace na ga manzon Allah to wanda ya fi kowa muni shine wanda yawa manzon Allah kare ce na ga manzon Allah kuma ya ce min kaza iri ka san lokaci lokaci ana rabon wasu takaddun ne sai ya ce wai ladanin makka ko ladanin madina ya yi mafalki ya ga manzon Allah manzon Allah ya ce mai kaza ya ce mai kaza kuma annabi ya ce ya watsa duk wanda ya samu wanga labari bai watsa ba ɗaya ne za su mutu duk wannan ƙarya ce in ka kai ga wannan takarda sa cikin wuta haƙo ne ta haka faɗa ma kowa ƙarya ce in ka watsa ka watsa ƙarya to duk irin waɗannan gobe ƙiyama masu ƙare waɗannan masu ƙaryen mafalkin nan duk sai Allah ya ba su ƙwara shi irbiyoci sai sun kulle shi a yi ta bugun su a yi ta musu azaba sai sun kulle shi ba su ko iya kulle ƙwaro da ina fatar kun fahimta wa huwa kadhibun alhali makareci ne wal anuku bil maddi anuku wa dammin nuni wa takhfifil kafi dawa nunun madda sannan da cire makafin shadda anuku kafin bata da shadda wa huwa rasasul mudhab shine darma narkakkiya duk wanda yayi kokarin saurarin maganar mutane alali ba sun ya saurari maganar za a zuba mishi narkakkiyar darma cikin kunnuwansa Allah ya tsare mu wa nimna umar radiyallahu anhu ma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama afral fira an yuriya rajula ainihi malam taraya rawahu bukhari manzon Allah sallallahu an karɓi wannan hadisin daga Abdullahi dan Umar yadda Allah tabbata gare su ya ce ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce abral fira mafi ƙarya ƙarairayi duka alfira jam'i na firyatun wa man azlamu mimman iftara alallahi kadiban mimman iftara iftara ai ikhtalaq alkadhib alallahi mafi ƙarya ƙarairayi duka an yi riyar rajula ainihi mutum ya nuna ma idanunsa biyu malam tara ya abin da ba su gani ba me ma'anar ya nuna ma idanunsa abin da ba su gani ba ya yi ƙaryar mafalki ya ce na ga kaza alhali ƙarya yake yi bai ga komi ba kaga irin yadda malaman cibba ka yi ko sai su iskan wani mai kuɗi ranka ya ɗaya alhaji wallahi na yi ma mafalki kana bisa harin doki to ka sani ko dokin ka sai zai ya take mai kai <laughs> eh? ka gani to ba a ƙaryar mafalki ya ko musulmi ƙarya ga komi haramun ce illa ƙarerayen da shari'a na toge za mu ji su su kuma insha Allah to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abral fira mafi ƙarya ƙarerayi duka kamar mafi girman ƙarerayi duka an yi riyar rajula a yanayi mutum ya nuna ma idanunsa biyu malam tara ya abin da ba su gani ba ya yi ƙarya ya yi mafalkin kaza alhali bai gani ba ƙarya yake yi rawal bukhari imam bukhari ya roito shi wa ma'anahu abinda an ma'ana ta ya kule ce ra'aitu na gani fi malam ya rahu ga abinda bai gan shi ba ka gani kaga ashe ƙarya har daga mafalki ƙarya ce kuma kaba'ira ce ƙarya tana cikin kaba'irar zunubiya ku bayan Allah to ƙarya da ta fi girma na faɗa muku ni ce ƙaryar da an kawa Allah ko an kawa manzon Allah ita ce mafi girman ƙarya ko mai bi mata ita ce karyar da an kawa salihan bayi kamar ka dibi wani sahabi ka ce sahabi kaza ya ce kaza don me saboda ka san irin yadda musulmi sun ka aminta da sahabin ko ku wani bawan Allah kamar Imam Malik ka ce Imam Malik ya ce kaza ka san irin yadda mutane ke girma maganar Imam Malik ko Imam Ahmad bin Hanbal ko Imam Shafi'i ko Abu Hanifa ka san yadda mu musulmi ke girma masu sai ka laba ka gudan su kai mai ƙarya ko ka ce Shehu Usman Mujaddidi dan Hudu ya ce kaza saboda ka san duk abin da ya toga bakin Mujaddidi mu mun yadda da shi ina fatar kun fahimta to wannan ita ce mafi girman ƙarya da cikin ƙaryar da ake wa bayan Allah sannan wa sauran gama garin mutane ƙarya kuma ita ma dai ƙarya dai duk ƙarya ce ina fatar kun fahimta muna roƙon Allah shi tsare halittar mu daga faɗin ƙarya Allah shi ba mu iko mu tsaya ma gaskiya ga magana da aiki gobe in Allah ya kai mana rai ga wani gungumin hadisi nan sai wanda ciki ne akwai haramcin ƙarya sai mu shige shi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika